Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimani, ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki make farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ja abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mukanin labarai. To binta an ji karar tashe-tashen bama-bamai da harbe-harben bindigogi yau litini a wani otal a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Jami'an tsaron China sun kama mutane yau litini a wuraren da ake zanga-zanga kan tsauraran matakan hana yaduwar corona da kuma neman kawo ƙarshen matsin lamba a harkar siyasa. Sannan hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce za su kaddamar da aikin rigakafin ciwon shan ina ko polio na tsawon kwanaki biyar. kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji a Najeriya rundunar sojan Operation haɗin kai ta tabbatar da cewa wani sojan ta ya bindige wani soja guda da wata ma'aikaciyar ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Za kuma ku ji cewa akalla mutum sha hudu ne suka rasa rayukansu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon zaftarewar ƙasa a Yawunde babban birnin Kamaru. wallahi abin ya fi karfi maga ba abin da za mu yi sai dai mu ce ya eh, Allah ya yi ikonsa ni ma makoci ne can gefe na ji mutane suna ife ife ife ife na to barin gangaron game yake wucewa nan isowar mu kenan ga saya rushe saya rushe waki a kwankwance ba dama ga sunan sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga ibrahim da labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. An ji karar tashe-tashen bama-bamai da harbe-harben bindigogi yau litini a wani otal a Mogadishu babban birnin kasar Somaliya wanda wasu 'yan tawaye suka kai wa hari jiya Lahadi. An kashe mutane hudu da dare a otal ɗin a cewar kafar labarai ta AFP. An tare 'yan ta'addan a wani ɗakin ginin kuma jami'an tsaro na gab da kawo ƙarshen mamayar zuwa yanzu dai mun tabbatar da mutuwar mutane hudu abinda muhammad dahir wani jami'in tsaro ya gaya ma kafar labarai ta afp kenan Kafan labarai ta reuters ma ta bayar da rahoton soke zama majalisar dokokin kasar somaliya saboda harin da mayakan suka kai ma otal din mayakan kungiyar al-shabab sun kai hari kan otal din mai suna villa rossa wanda ke wani wuri da ke cike da tsaro daura da fadar shugaban kasa a birnin Magadishu. da kuma wani gidan yarin da hukumar leƙen asiri na tsaron ƙasa ke tafi da shi a cewar shaidu da kuma 'yan sanda otal ne da jami'an gwamnati da 'yan siyasa suka fai zuwa jami'an tsaron china sun kama mutane yau litini a wurin da ake wata zanga-zangar da ba a saba gani ba yayin da hukumomi ke kokarin kwantar da kurar zanga-zangar da ta wanzu zuwa sauran sassan kasar ta kiran da a ba da 'yancin siyasa a kuma kawo ƙarshen kullen covid-19 mutane sun bazu kan titunan manyan birane wasu kuma sun taru a jami'o'i a fadin china don kiran a kawo ƙarshen kullen a kuma bayar da ƙarin 'yancin siyasa a wannan zanga-zanga wadda rabon a ga irinta tun bayan da aka murƙushe gangamin goyon bayan tsarin dimokuraɗiyya a shekara ta 1989 wata mummunar gobarar da ta tashi a makon jiya a urumki hirkutar yankin shijan da ke arewa maso yammacin ƙasar ita ce ta harzuka mutane waɗanda da dama daga cikinsu ke zargin cewa kullum corona ya kawo cikas wajen ƙoƙarin ceto mutane. nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya rundunar sojan Operation haɗin kai ta bayyana cewa wani soja ya bindige wani abokin aikinsa da wata mata ma'aikaciyar bada agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga Maiduguri, wakilin murya Amurka Haruna biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai ta bayyana cewa wani jami'in sojan najeriya ya bindige wani jami'in sojan najeriya har lahira tare da wata ma'aikaciyar ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya da ake kira ngo rundunar sojan ta dai bayyana hakan ne a sanar wanda ta ta bakin magimakin darekta mai magana da yawon rundunar sojan najeriya da ke garin maiduguri mijo samson zakum ya dai bayyana cewa wannan lamari abin takaici ne kuma wannan jami'in sojan ya jima wani mai jirgin jirgi mai sokan angulu rauni da ake kira helicopter mota da yanzu yana nan yana karban magani a asibiti rundunar ce tun dai wannan soja ya bagunci lahira sakamakon harbe shi da sauran sojojin najeriya suka yi kuma haka ba kuwa yana iya halaka mutane da dama rundunar kuma ta ce tana nan suna bincike kan dalilin da ya sa wannan sojan ya yi wannan harbe harbe da har ya zai mutuwar waɗannan mutane guda biyu da raunin ta mutum guda Munna lamari dai ya faru cikin sojojin da aka kawo don yaƙi da waɗannan mahara da kwashe kusan shekaru goma sha uku ana fama da shi haka zalika ƙungiyar majalisar dinkin ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan majalisar ɗinkin duniya ta jaddada wannan kisan na ɗaya daga cikin ma'aikaciyar su wannan ta bayyana shi da matsayin abin takaici a ce kuma su da suke bada agajin gaggawa suna fuskantar barazanar rayuwarsu daga wajen jami'an tsaro wannan ta bayyana shi abin takaici matuƙa karamar hukumar dambo da ke jihar Borno da kuma ke shirar arewa maso gabacin Najeriya garin dambo da ya zuwa garin Maiduguri na dazon kilomita 85 ne majalisar Dinkin duniya ta ce tana fatan gwamnati da kuma jami'an sojan Najeriya za su azanta wajen bincika wannan lamari don kare aukuwar hakan nan gaba irin wannan batu dai na buɗe wuta akan abokan aiki ba sabon abu ba ne wanda ko a watannin baya sai da aka samu wani jami'in 'yan sanda da aikin kwantar da tarzoma da ya buɗa wani jami'in 'yan sanda wuta ya kuma kashe har lahira sannan ya raunata wasu guda shida wanda aka yankewa hukuncin kisa ta hanyar rataya da kuma wani soja guda wanda ya dinga yi ma wani babban soja ruwan arsashe a yan watannin da suka gabata da har ya sanadiyar mutuwarsa wadda kuma kafa kotun soja na musamman da ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya a karamar hukumar bama da ke jihar borno amma har sai ya samu halewar helikwatar babbar rundunar sojan najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ma madalla an gaishe ka Haruna Dauda biyu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim da karashen labaran duniya. To binta yau litini ake shiri na ƙarshe na tura wata tawagar 'yan sama jannatin ƙasar China mai kunshi da mutane uku zuwa tashar China ta sararin Subhana yayin da ake gab da kammala ta a daidai lokacin da gasa tsakanin China da Amurka ke daɗa ƙaruwa. hukumar sama jannatin china ta ce kumban shanzu 15 zai tashi daga wurin harba kumban jangun da ke gefen hamadar gobi da misalin karfe 11 na daren gobe talata aikin da za a kwashe watanni shida ana yi wanda zai kasance karkashin kulawar fai junglung tare da taimakon dian kunmin da zunglu shine na karshe a babin gina tashar sararin saman china a cewar wani jami'in hukumar sama jannatin china hukumomi a kasar pakistan sun ce za su kaddamar da aikin rigakafin ciwon shan inna ko polio na tsawon kwanaki biyar don kawar da wannan magunyar cuta mai haddasa gurguntaka a kasar burinmu shine yin rigakafi cikin lokaci kuma akai-akai ma yaran da suka cancanta a cewar shazad bai kodinetan cibiyar ayyukan gaggawa ta kasar za mu fi mai da hankali kan gundumomin da abin ya fi muni kuma mun sha alwashin kawar da wannan cutar daga wurare masu wuyar sha'ani tare kuma da kare sauran sassan yankin a lokaci guda a cewar bike an ba da rahoton kamuwar mutane ashirin da cutar ta polio a pakistan a wannan shekarar ciki har da yara goma sha bakwai a gundumar waziristan ta arewacin kasar mai fama da tashe-tashen hankula wadda ke daura da kan iyakar afghanistan. da Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akalla mutum sha hudu ne suka rasa rayukansu a ranar lahadin da ta gabata sakamakon zaftarewar kasa a yayin wani taron karrama wasu mamata a unguwar damas gundumar yawunde da ke babban birnin kamaru ga muhammad Bachir ladan wakilin murya amurka da ke birnin yawundi da rahoton Akalla mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu a ranar Lahadi da ta gabata sakamakon zaftarewar ƙasa a yayin wani taron karramawa ga mamata a anguwar Damas gundumar Yawundi babban birnin Kamaru. Iyalai da yawa suna zaune ne a cikin manyan tantuna a saman wani tsauni lokacin da ƙasa ta rushe a kansu. Wasu shaidu da suka halarci wannan taron suka ce ƙasar ta rushe a sa'ad da suka fara raye-raye. Gwamnar jihar tsakiya Nasiri Paul Biya ya bayyana wa 'yan jarida cewa abun takaici ne da ya faru a nan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da goma sha biyu kafin isowarmu an riga an gano gawarwaki hudu kuma mun kirga wasu goma da suka hada da maza biyar da mata biyar Har kafin mu bar wannan wuri masu ceto da yawa suna ci gaba da neman waɗanda ba a gano su ba. Yakubu Danjuma mazaunin anguwar Damas yana daga cikin 'yan kawo agaji ya ce wa muryar Amurka. Babu damar magana. Wallahi abin ya fi ƙarfi magana ba abin da za mu ce sai dai mu ce ya Allah ya yi ikonsa. Ni ma makoci ne. can gefe na ji mutane suna ife ife ife ife na to barin gangaron game yake wucewa nan isowar mu kenan kasa ya rushe sai ya rushe a kwankwance ba dama ga suna muna dai fata ubangiji allah ya kara ma nan bayan allah karfi da juriya a ci gaba da nema don mutane ba daina fidda su daga sabo tukunna daga cikin kasa har yanzu fidda mutane ake yi ba dama akwai mamata wake ta girga ba mu sa mu tsaya a ce a mutum kaza ne ko kaza ne suka rasa rayukansu a wannan goba wallahi ni ma magoci ne isowa kawai ne na ji hayaniya hayaniya hayaniya da gangaro kenan sai ga abin da yake akwai Wannan bala'in dai na tunatarwa da zabtarewar ƙasa da ta laƙume gidaje da dama a garin Bafusam da yake yammacin ƙasar Kamaru a ranar 29 ga watan Oktoban shekarar 2019 inda mutane akalla 43 suka halaka da suka hada da ƙananan yara 26. Muhammad Bashir ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton. To a yayin da Najeriya ke haramar komawa fannin amfani da sufurin jirgin ƙasa wajen zirga-zirga zirgar su na yau da kullum tsakanin Abuja zuwa Kaduna da gwamnati ta tsara za a fara a yau Litinin 28 ga watan Nuwamba. Yanzu gwamnatin ta ce sai dai da wasu sai nan da wasu 'yan kwanaki kaɗan ne aikin jigilar fasinjoji da jiragen ƙasa zai fara gadan-gadan. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Halima abdurrahman da cikakken rahoton. Ministan sufurin kasar Malam Mu'azu Jaji ne ya bayyana hakan a yayin aikin rangadin duba shirye-shirye da matakan tsaro da ma'aikatarsa tare da haɗin gwiwar kamfanin jiragen kasar Najeriya wato NRC suka ɗauka ya zuwa yanzu akan hanyar layin dogon na tsakanin Abuja da Kaduna don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma da za su koma amfani da sufurin jiragen kasa wajen zirga-zirgar su na yau da kullum ciki da na kasuwanci da cinikayya bayan kwashe sama da watanni bakwai da aka dakatar da aikin jiragen kasa sakamakon farmaki yakin da 'yan ta'adda suka kai a ranar 28 ga watan maris na shekarar 2022 da muke ciki. to alhamdulillah sufuri daga abuja zuwa kaduna zai fara aiki nan da 'yan kwanaki kaɗan auki matakai da insha allahu za su tabbatar da tsaron al'umma da za su bi wannan sufuri. kuma dalilin da ya sa ma na zo kenan da kaina saboda tabbatar da cewa tsare-tsaren da muka yi a ofis suna nan an tabbatar da su a ƙasa na'urorin nan saboda kare wato ainihin rayuwa sauran mutane da za su shiga jiragen nan saboda haka ba yadda za a yi mu bayyana da su wasu za ku iya gani alal misali rediyo mutum na riƙe da rediyo a hannu yana magana da ko direban jirgi ko jami'an tsaro wannan zahiri za ka gan shi akwai kuma na'urorin da muka sa a kan jiragen wanda ba za ba lalle ne sai mun gaya muku ga na'urorin ba saboda duk inda akwai mutumin kirki kuma ana samun gurbatattu ma to gurbatattun bai kamata su san irin waɗannan tsare-tsaren da muka yi na sirri ba da jirgin nan ya tashi daga abuja ko ya tashi daga kaduna ba a iya ganin sa amma yanzu mun sa na'uran da za mu iya ganin jirgin nan daga sa har sa akwai na'urori da za su nuna mana idan akwai matsala a gaba kilomita ɗaya ko biyu a gaba da kuma gefe malam mu'azu jaji sambo ya kuma karin bayani a game da muhimman batuwa da suka kunshi adadin lokutan da za a rika jigilar fasinjoji yanzu muna tunanin sau biyu a rana abuja kaduna sau biyu kaduna abuja sau biyu insha Allah halin yanzu dai za mu tabbatar da cewa insha Allah jirgi ya daina aiki daga karfe biyar kafin mu ɗauki wasu matakan sa'an nan akwai sabon tsari na tiket da yadda ake sai da tiket ɗin kowa ya zo ne kawai zai iya saya amma yanzu dan za ka sai tiket sai ka ba da phone number sai an tabbatar phone number nan na da kuma national identity number lambar ɗan ƙasa ɗinka za mu ƙara kuɗin tikiti kuɗin jirgi saboda abubuwa sun tashi yanzu a yayin aikin rangadin duba matakan tsaro da sauran tsare-tsaren gwamnati na tabbatar da tsare rayuka da dukiyoyin al'umma da za su rika amfani da sufurin jiragen kasa din idan aka dawo da aikin jigilar fasinjoji yan jarida da ke cikin ayarin mutanen da suka yi tafiya cikin jirgin kasan daga yankin iduna birnin tarayya abuja zuwa unguwar rigasa na jihar kaduna sun bayyana cewa sunana kabir abdul kuma ina ɗaya daga cikin yan jaridan da suka bi jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna domin tantance matakin tsaro da kayan tsaron da aka tanada don samun tsaro ga al'umman da za su shiga jirgin kasa in ta fara aiki to na gamsu a wani bangaren kuma wani bangaren ban gamsu ba saboda a bangaren tantance fasinja ka shiga jirgin eh, wanda sai an tantance lamma zama dan kasa wato nin kenan kuma a wasu bangaren gaskiya ban gamsu ba inda nake sa ran zanga kayan aiki sun tiri kamar CCTV kenan kuma tana ba da situation report gaskiya ban ga wa'annan ba wata ma'aikaciya a tashar jirgin kasan da ke unguwar rigasa malama rabi ta ce ba ni da wata fargaba na gamsu da matakan tsaro a mazauni na ma'aikaciya yanzu abin da zan ce Allah ubangiji muna farin ciki Allah ya mu wannan rana idan ana iya tunawa dai a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayya ta sanar da cewa hukumar NRC za ta koma aikin jigilar fasinjoji akan layin dogonta daga Abuja zuwa Kaduna a ranar 28 ga watan Nuwambar shekarar 2022 da muke ciki Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Halima Abdurrahuf da ta haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha shida, karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha shida a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe uku da minti goma sha shida kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mintoci sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. baya da haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan na intanet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirinmu na ilmi garkuwar dan adam ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan makon. A wannan mako ne rahotanni ke nuna cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake dawo da koyar da ilimi ko darasin tarihi a makarantun firamare da kuma ƙaramin makarantar sakandare na tarayyar Najeriya. Al'amarin da kuma ya farantawa malaman tarihi tarihi da ma iyaye rai shekaru goma sha uku da suka gabata ne dai gwamnatin najeriya ta dakatar da koyar da tarihi a wayannan makarantu a sakamakon wannan mataki na gwamnatin najeriya karkashin jagorancin ministan ilimi malam adamu adamu ne shirin namu na wannan mako ya tattauna da wani masanin tarihi kuma darakta a gidan arewa wato dr shaibu shehu aliyu akan muhimmancin wannan mataki da gwamnatin najeriya ta dauka da farko dai na tambayi dr Shu'aibu. Shu'aibu Aliyu mahimmancin wannan mataki da gwamnatin ta dauka. Manhajin kodi tarihi a cikin makarantunmu ba karamin alfanu zai ba musamman wajen a faɗaka da matasanmu wanda yawanci sun taso ba san tarihinsu ba ba san inda tarihin ƙasa ne taso ba ba san tarihin al'ummarsu ba ba san tarihin kabilunsu ba ba san tarihin addinansu ba wannan al'amari shine ɗaya daga cikin abin da ke kawo rudani ga matasanmu wanda iski za ka iske su ba san komai ba ba san inda suka fito ba ba san inda suke ba mantana su iya tunanin menene gaba za ta kasance saboda shi tarihi wani abu ne yake da muhimmancin gaske musamman a wajen faɗakar da mutane irin yadda suka taso da yadda kasar ta kasance da kuma abubuwan da yake suke eh, amfani da mu a baya wani kuma suka bi amfani da mu zuwa yanzu wani kuma suka ƙara amfani da mutane wajen haɗin kan al'umma da kuma sanin al'umma ɗin gaba a domin shi kullum masu eh, hikima suna cewa duk mutumin da bai ke tarihi a cikin kirginsa ba to ka tabbatar wannan ya ya wufanta kuma ba zai iya sanin komai a cikin harkar rayuwarsa ba shi yasa za ka cewa manyan littafan addinai da alkur'ani da injila da taura zaka samu ciki da dimbin tarihi ba wai kawai tarihi an ba ne dan nishaɗi a an ba mu ne domin mu gane muhimmancin tarihi a cikin ainihin rayuwar ɗan adam abubuwa sun faru a lokaci karni bayan karni ga abin da ya faru ga abin da wani suka aikata kuma ga abin da ya same su kuma idan mutane a cikin wani karni suka iya maimaita wani abin da ya faru to wani abin da ya faru in mutane zai faru faruwa su wannan abu ne da yake mata a ba ma gwamnati don dawo da ainihin koyar tarihi a cikin manhajan makarantunmu wanda zai taimaka wajen ƙara bunƙasan ƙasar nan domin duk ƙasar da ta bata kiyaye tarihi ba wato zai wahalar gaske ta iya samun cigaba ta iya samun ɗaukaka ta iya samun ainihin bunƙasa a fannin tattalin arzikin kasa da siyasa da kuma ainihin ci gaban rayuwar duniya gaba ɗanta domin dukkan wani fannin ilimi da addini ko na boko ne ko na wani irin addini a wani ilimi ne za ka ce yana tarihinsa don ba abin da aka fara shi ba ta da an samu asalinsa ba gaba ɗanta ita kan duniya gaba ɗaya kullum muna ta'allaka ta ga annabi adam alayhi salam da hawwa'u hakanan bayan karni bayan karni mun samu annabawa da suka zo a cikin wannan duniyan gaba ɗanta mun samu da suka faru da kowane baya ba in ka ɗauko wannan ƙarni na goma sha ashirin ashirin da suka wuce da wannan ashirin da ɗaya abubuwa da yawan gaske ba wannan a ɗaya cikin abubuwa ne tarihi wanda yake za mu koyi abubuwa da yawan gaske akan ainihin mu'amala da kuma ainihin zamantakewa da kuma abin da ke ƙara bunƙasa al'ummar mu a cikin wannan yanki namu na ƙasar mu da kuma yankin Afirka ta yamma da kuma Afirka gabakin da kuma duniya gabakin ɗaya. To dokta wani illa cire wannan karatu na tarihi yayi a tsakanin al'umma musamman ma dai matasa a shekaru shekaru goma sha uku nan da suka gabata wannan abun ba karamin illa ya mana ba domin ya mana illa ya jawo cewa mutane da yawa mun taso sun taso ba san tarihin kasansu ba ba san tarihin su ba ba san tarihin su ba ba san tarihin addininsu ba sai waɗansu tatsuniyoyi suka zo suka cika bakunan su aka dinga kawo waɗansu abubuwa wani ke shi ne ya ci gaba da rarraba kan al'umma da tunanin cewa ba abin da ya haɗa wayannan al'umman a zama ƙasa ɗaya Najeriya ba wata al'ada ba wata ɗabi'a ba wata mu'amala da haɗa mutanen aure su kasar nan da mutanen kudancin kasar nan wannan ko ba karamin fitina ba ce ba karamin masifa ba ce ta afkan mana idan ka ɗauko yanzu lokacin da turan mulka suka zo suka cikin kasar Legas suka ci Legas da yaƙi a dubu ɗaya da sittin da dubu ɗaya da takwas da sittin da biyar ai waɗanda suka mara ma kosoko da abisoyi baya wajen yaƙi ai yawancin hausawa ne su ne soyi kaga lokacin da ma ashe akwai mu'amala mai girman gaske tsakanin kudancin kasar nan da arewacin kasar nan in ka kalli abin da ya faru tsakanin daular oyo kafin ma ta tarwatse a samu yakin ba sa ƙasa a yankin yarba gaba ki daya ai akwai dangantaka mai karfi tsakanin mu da kasashen yankin arewa da kuma ainihin yankin arewa kudu kudu sannan in ka dauko ita kanta daular oyo ma a ina aka kafa ta ai in ka dauko yanda yake tsohon kufai na daular koyo ai ina kamuku ne kamuku kuma ai ina arewacin kasar nan ne ta saka mutane ana kawo wasu tatsuniyoyi da wanda musan tarihin kasar nan ba su kara har da kasar nan a gane ba wata mu'amala da ya haɗa arewacin kasar da kudancin kasar nan in ka duba yawanci mutanen lagos ai ba yarba ba ne yawancin su mafi yawa kashi tamanin bisa ɗari ai nufawa ne kuma ya za ka ima yanzu ka raba al'adu na nufawa da mutanen burgu da mutanen yarba ai ba zai yi ba sannan in ka ɗauko yanzu ana magana mai hausa fulani da fulani shi da hausawa ai sun riga sun rike sun zama gaba daya za ka yawan gaske ka sami gida ba tasirin fulani ko ba tasirin hausa a cikin wannan yankin haka nan yankin borno duk waɗannan ɗabi'u an riga an zama guda ɗaya amma tarihi ne kaɗai zai ilimantar da mutane irin waɗannan mu'amala waɗannan abubuwa da suka faru wanda ya shafi ɗaruran gaske a cikin yankin ƙasar nan akwai mutane da suke arewacin ƙasar nan asalin su yarbawa ne amma in sun koma hausawa sun ma bar yarbancin gaba ki to masu sauraro saboda ƙura tsawon lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba inda za mu ji ta bakin iyaye da kuma su kansu dalibai game da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka na dawo da koyar da ilimin tarihi a makarantun Najeriya. A madadin bakon namu Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu, darakta a gidan Arewa da ke Kaduna da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Legal Gresham na ku baban Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin. To a gaida baban gida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe. Ya ce a gaskiya akwai hikima da kuma hangen nesa wajen sauya fasalin kuɗin nera Domin matakin ya haifar da ɗami ido. Darajar nera ya fara farfaɗowa da kuma wanda suka jimge kuɗi a gidajensu suna fitowa da su. Har ma kuɗaɗen sun fara riƙewa. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce muna taya sanata Aishatu Dahira Ahmad Binani murna bisa nasarar da ta samu a kotun ɗaukaka ƙara game da takarar gwamnan da take yi a jihar Adamawa a jam'iyyar APC. Muna fata Allah ya tabbatar da alheri amin. Sakon haɗin gwiwa daga Jamila Ado Salati da Fatin Ado Salati goma ga annabin Rijau suka ce gano gidan da ake sayar da jarirai a jihar Nasarawa da rundunar 'yan sandan jihar suka yi abin tashin hankali ne matuƙa. Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ficincinu a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito daga Mansur Almugumel. Ya ce ku bani dama na taya sabon gwamnan jihar Osun a ke murna kama aiki da ya yi. Da fatan Allah ya bashi ikon sauke nauyin da yake kansa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga sardaunan ƙwallon Misau, Zaharaddini Muhammad Kaka, ya ce ku bani dama na yi tsokaci akan yadda darajar matasa ta zama abin nema a wajen 'yan siyasa. duba da yadda suke neman ƙara kusanci da su wanda yin hakan ba ƙaramin abin dubawa ba ne hakika ya kamata matasanmu da mahankaltu ɗan gobenmu iya amfaninmu a wajensu na wani lokaci ne don muradinsu allah ya ka mana ƙarshen wannan masifa amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. To binta an ji karar tashe-tashen bama-bamai da harbe-harben bindigogi yau litini a wani otel a Mogadishu babban birnin kasar Somaliya wanda wasu 'yan tawaye suka kai wa hari jiya Lahadi. an kashe mutane hudu da dare a otal ɗin a cewar kafar labarai ta afp an tare 'yan ta'addan a wani ɗakin ginin kuma jami'an tsaro na gab da kawo ƙarshen mamayar zuwa yanzu dai mun tabbatar da mutuwar mutane hudu abinda muhammad dahir wani jami'in tsaro ya gaya ma kafar labarai ta afp kenan kafar labarai ta reuters ma ta bayar da rahoton soke zaman majalisar dokokin ƙasar somaliya saboda harin da mayakan suka kai ma otal ɗin mayakan kungiyar al-shabab sun kai hari kan otel din mai suna villa rossa wanda ke wani wuri da ke cike da tsaro daura da fadar shugaban kasa a birnin mogadishu jami'an tsaron china sun kama mutane yau litini a wurin da ake wata zanga-zangar da ba a saba gani ba yayin da hukumomi ke kokarin kwantar da kurar zanga-zangar da ta wanzu zuwa sauran sassan kasar. ta kiran da a ba da 'yancin siyasa a kuma kawo ƙarshen kullen covid-19 mutane sun bazu kan titunan manyan birane wasu kuma sun taru a jami'o'i a fadin china don kiran a kawo ƙarshen kullen a kuma bayar da ƙarin 'yancin siyasa a wannan zanga-zanga wadda rabon a ga irinta tun bayan da aka murkushe gangamin goyon bayan tsarin dimokuraɗiyya a shekara ta 1989 a halin da ake ciki kuma kafan labarai ta bbc ta ce 'yan sanda sun kama tare da bugun ɗaya daga cikin wakilanta na china yayin da yake kokarin harhaɗa bayanai kan zanga-zangar jiya lahadi wadda aka yi kan tsauraran matakan gwamnatin kasar na hana yaduwar covid-19 lawrence wanda ɗan jarida ne da ke aiki a kasar, an kama shi na tsawon sa'o'i lokacin da 'yan sanda suka yi ta makarsa suna kai mar kafa a cewar bbc daga bisani dai an sake shi To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie ladas gresham wadda ta ba bada umarni da injiniyan mu na yau ya ce taku da ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc huta lafiya ma amma kada ku yi nisa domin shirin mu yau da gobe na tafi.